daga farko mambobin majalisar ceton ƙasa ne suka hada miliyan 20 daga cikin albashinsu domin ba da wannan gudunmawa a yau dinnan litinin da safe gudunmawa ta biyu ita kuma ta hito ne daga mambobin gidauniyar ceton ƙasa inda suka ba da miliyan ɗaya a gudunmawa ta uku an karbi tsabar kuɗi miliyan biyar daga tsohon ɗan majalisar dokokin nan bube gazibo gudunmawa ta hudu ita kuma ta hito ne daga haɗin gwiwar waɗansu kamfanoni guda takwas daga cikinsu akwai kamfanin nan na eglimen waɗanda suka haɗa ƙarhi da ƙarhe suka tattara miliyan biyar suka bayar na gudunmuwa ƙungiyar bunƙasar mata ita ma ta haɗa kuɗi kimanin miliyan uku waɗanda ta bada gudunmuwa a yau ɗin nan sannan kuma kamfanin ifitur ya ba da gudunmuwa ta kayayyakin aiki na na'urorin da ake bukata a gidauniyar ceton ƙasa waɗanda da su da kayayyakin gyaran su aka kiyasta su misalin miliyan 20 sai kuma kamfanin 2m invest wanda ya bada miliyan 5 wakilin kamfanin cewa da sharif shaku ya yi wannan bayani to mu muna goyon bayan mata da matasa a kan taimakonsu a kan kamfani a kawo gudunmawa domin gina ƙasa idan an taimaki mata da matasa an gina ƙasa domin in aka ba su hali za su yi amfani da wannan domin kiwon lafiyar iyali da kuma eh, eh, a samu dukan biyan bukatu na iyali da na ƙasa gaba ɗaya to shi ne gudunmuwanmu ta tashi miliyan biyar na sefa daga nan sai aka karbi gudunmuwa ta amana transfer ta kimanin miliyan biyu makarantar mai zaman kanta ta sai sp yasmina sun ba da jika ɗari sannan suka dau alkawalin cewa za su rage kashi hamsin cikin ɗari na kudin lakon ɗin yara hasali ma yara na jami'an tsaro da aka rubuta a wannan makaranta tasu an karbi gudunmuwa ta gaba daga mondu kurciya wanda suka tattara miliyan ɗaya suka kawo a wannan rana ta yau wakiliyarsu ta yi muna wannan tsokacin bayan ta miƙa wannan taimako e, yau fitowar da muka yi a sunan ƙungiyarmu da ake ce ma mondo kurciya mondo kurciya da ke cikin duka tahiya na gina ƙasa da duka tahiya kuma na kana mu ƙoƙari cikin wannan sabuwar tahiyar da aka tsara na niger na cewa mu kishin ƙasanmu na cewa mu kawo ƙoƙarinmu na gina ƙasa cikin ƙungiyar tamu na matasa da mata da waɗanda ke da kaman wani handicap gare su muka ce mu zo mu kana mu ƙoƙari mu ma a gara wanda muka taka ƙoƙarin mun kawo shi tun daga baya tun da tun da aka fara wannan shirye-shirye na kawo taimako na kawo goyon baya na kawo nuna faraha da farin ciki cikin sabon tahiyar da ake ta niger ba a bar mana kurciya baya ba kenan yau muka ce bayan mun yi hita mun yi marsh bayan mun yi taimaka ma waɗanda ke animan gari waɗanda ke sa a kula da cikin security kinmu na cikin gari mun ce ya kamata mu ma mu kana mu kankanan guduwanmu a cikin ƙoƙarin da ake yi na fondo solidarity kin da aka bude. cewa da a ɗauko muna hakinmu cewa da a kubto muna da haƙinmu cewa da a ƙare mutuncinmu cewa da a kana mu taimako na cikin gina mu. daga nan sai aka karbi gudunmuwa ta kamfanin secret de farm waɗanda suka ba da jika 240 a ƙarshe mu sanar da kucewa magabatan birnin yamai kama daga ofishin gwamna zuwa ga ofishin babban magajin garin birnin yamai su ma sun tattara tsabar kuɗi kimanin miliyan biyar da shika ɗari biyar waɗanda suka miƙa ga hannun shugabar gidauniyar ceton ƙasa a yau ɗin nan shugabar ta yi amfani da wannan dama domin aika sahihiyar godiya ga dukkanin 'yan ƙasa baki ɗaya na cikin gida da kuma na ƙetare waɗanda suka tashi tsaye haikan domin ba da gudunmowa saboda ceton ƙasa daga nasa ɓangare sakataren dindindin na majalisar ceton ƙasa ta cnsp colonel sahabi sani shi ma da sunan majalisar ceton ƙasan ya kai godiya ta musamman ga dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa da kuma dukkanin waɗanda ke da niyyar kawo tasu gudunmawa saboda gudanar da ayyuka daban-daban na ceton ƙasa. haka ne idan muka duba wannan raskwana da aka yi a ranar 28 ga wannan wata na oktoba da muke ciki za mu ga cewa an samu gudunmawa daga wata 'yar ƙasar mali da ta bada miliyan ɗaya sannan 'yan kasar nijar da ke kasar togo suka ba da miliyan 100 an samu miliyan 8 daga 'yan nijar da suke kasar dubai ima otomobil ta ba da miliyan 21 da jika 786 sannan 'yan kasar nijar da ke kasar china sun ba da miliyan 5 gurfaman na buza jika 100 wani talaki da bai so a bayyana sunansa ba ya ba da jika 300 sannan shi ma wani talaki da bai so a wadda sunansa ba ya ba da jikka 480 haɗin gwiwar tsohon garda national da matan waɗanda suka rasu da kuma marayun da suka bari sun ba da kuɗi jikka 500 benko trading sarl sun ba da miliyan goma al'izza transfer miliyan uku haɗin gwiwar association na amana mondial gaskiya sun ba da miliyan ɗaya kamar abdullahi ta ba da dala 165 bertan kobi ya ba da jikka 90 mutanen garin talsho sun ba da jikka 300 al'ummar kwanni sun ba da miliyan 1 husnatu rakiyatu ta ba da jikka 20 kwamfani na transfer voyager na motocin sufuri sun ba da miliyan 29 da jikka 550 a kashi na biyu waɗannan kwamfani na motocin sufuri sun ba da miliyan goma sha biyu kamfanonin motocin jigilar kaya sun ba da miliyan ɗaya wani da bai so a bayyana sunansa ba ya ba da miliyan biyar shak haruna sangare ya ba da miliyan biyu 'yan asalin nijar da ke kasar kanada sun ba da miliyan takwas da jika tara 'yan asalin nijar da ke kasar ghana a yankin gota sun ba da jika hamsin. haɗin gwiwar malamai sun ba da jika talatin da dala goma sha biyar iyalan salufu alzuma sun ba da jika ɗari haɗin gwiwar 'yan kasuwa na niger sun ba da miliyan 722 da jika 530 'yan niger da ke ƙasar amurka sun ba da miliyan 17 da jika 600 csp manu jata sun ba da miliyan 1 telestar jika biyar. 'yan nijar da ke garin korogo sun ba da jika 440 'yan nijar da ke kasar najeriya sun ba da jika 80 kamfanin sony med sa ya ba da miliyan goma sannan a kashi na biyu kamfanin na sony med sa ya ba da miliyan 40 da jika 650 wani talaki 'yan ƙasa da bai so a bayyana sunansa ba ya ba da miliyan 63 shi ma wani talakin da bai so a bayyana sunansa ba ya ba da miliyan ɗaya. sannan sim informatic sun ba da miliyan ɗaya jimillar waɗannan kuɗin da kuma dukiyoyin da aka samu aka tattara su ne suka tashi miliyar ɗaya da miliyan 69 da jika goma sha shidda ba dala ashirin wannan shine sakamakon abin da aka samu aka harhaɗa na gudunmuwar 'yan ƙasa na nan cikin gida da kuma na ƙetare tun lokacin buɗe ita wannan gidauniyar cekuton ƙasa kawo yanzu